Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin namu na yau za mu ji yadda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske a kan aikace-aikacen dakarun Najeriya a daidai lokacin da Amurka ke ganin ya kamata sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani wurin tunkarar ƙalubalen tsaro da ya Najeriya. Najeriya. To The aim of our ongoing operations across the country. Manjo General Edward Buba kenan na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayyana manufofin irin gama da dakarun Najeriya ke yi na bankaɗo tare da tumurmusa 'yan ta'adda su da abokan burminsu. Don cimma hakan mun fahimci bukatar ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai akan 'yan ta'addan. A saboda haka muna tattara bayanan sirri. muna farautar 'yan ta'adda sannan muna kai masu hare-hare a wuraren da muke da tabbacin cewar nan ne sansanoninsu a cikin wannan mako dakarunmu sun sheƙe hatsaribin kwamandan 'yan ta'addan nan mai suna mansur dan audu a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta hanyar wani tsararren shiri da aka yi amfani da bayanan sirri duk hararen da muke kaiwa tattaro bayanan sirri na taka rawa sosai a ciki kwanan nan an kashe mana jami'ai guda biyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma guda uku a kudu maso gabashin Najeriya ko da yake ba wani yaƙi da ba za a samu hasarar rai ba. amma abin da muke yi anan shine muna takaita samun hasarar kuma muna aiki sosai don nakasa da ragargaza tasirin 'yan ta'adda a fadin najeriya daban-daban as a force we are targeting the terrorist logistics bases and other structures that are affiliated to these terrorist groups. A gefe guda kuma, babban kwamandan rundunar sojojin Amurka afrika wato Africom, General Michael Langley, ya kawo ziyara Najeriya, inda ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. a daidai lokacin da amurka ke neman sojojin najeriya suke amfani da fasahar zamani don tunkarar kalubalen tsaro a cikin kasar Na tambayi kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko mai kwamandan sojojin na Amurka ya tattauna da babban hafsan rundunar tsaron Najeriya General CJ Musa? Wannan shine kusan karo na biyu da ya zo a Najeriya. Ya zo ne domin ya jinjina ma rundunonin sojoji na najeriya kan irin aikin da suke yi na kawo zaman lafiya a najeriya da kuma afirka gaba daya musamman ma afirka ta yamma kamar za ku iya tunawa shugaban rundunonin sojan najeriya janar christopher gwabi musa an zaɓe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na afirka ta yamma gaba daya so kan wannan ne ya zo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki kada ka manta ƙasar amurka ƙasa ce wadda tana da alaƙa dangantaka mai ƙarfi da najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro akwai kayayyaki da mukan saya daga ƙasar amerika sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban so kamar da na faɗa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin najeriya da ƙasar amurka amma 'yan kwanaki 'yan shekarun da suka wuce wuce an ɗan samu matsaloli wajen shigo da kayayyaki na aikin soja to cikin abubuwan da shi shugaban hafsoshin najeriya gaba ɗaya janar christopher musa da ya magana da shi wannan janar da ya zo daga america shine a sassauta ƙa'idoji na shigo da kayan yaƙi ko kuma kayayyakin aikin soja daga amerika yadda za mu samu mu ƙara ƙaimi wurin wannan aiki da muke yi na kawo tsaro To kamar dai yadda general Gusau ke bayanin wani lokacin ana samun tasgaro wurin saidawa Najeriya makamai. To shin wannan ziyara da kwamandan na Africom General Langley ya kawo Najeriya har ma tattauna da jagoran sojojin ƙasar. Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win komanda musa isa salman kamun mu ba da ansan cewa ko kulliya za ta biya kuɗin sabulu ta ba wato ya kamata mu gane yadda ta amurka ke gudanar da al'amuranta game da sai da makamai ko kuma rashin sai da shi ga abokai na farko bayan an clearing yi wannan na'uran technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saida ba bayan an kilarin din wannan akwai wasu ka'idoji kuma waɗanda suke gindaya wanda ba soja ba kaɗai ke gindaya wa'annan ƙa'idojin wato akwai wa'anda dokoki ne wa'anda 'yan majalisa ke yi suna da abin da ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai a kan soja da kuma executive branch ɗin wato sashen gudanarwa na gwamnati gaba ɗaya abin da aka fi samun sojan najeriya da ko kuma su amerika suke ƙorafin cewa ba su sai da makaman nan ba shine abin da suke ce ma protection of civilians wato kare jama'a a wurin amfani da waɗannan makaman da kuma maganganun kare haƙƙin bil'adama ga sojoji to na san ciwon sojan najeriya duk da zirge-zirgen da aka yi ta masu ciwon tana keta eh, yancin bil'adama ko kuma ba su wato mai da hankali wurin tabbatar da ciwon makaman nan ba su hallaka farar hula ba a na san cewan wato abinda su amurka ke ce hilo na san cewan su sojan najeriya akwai a'idoji da suke fitarwa da kuma horarwa da suke ba ma sojojin namu wanda zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin da za a bi duk ka'idojin da ya kamata saboda kar a hallaka farar hula zai rage sassaucin da ake sawa akan saida mana makamai da kuma tabbatar da cewa Eh, duk sanda aka yi maganar sojan najeriya ba ana ganin shi akan soja bane mai cin zarafi kuma ko kuma wanda ke hallaka jama'a wato farar hula a gaida win kwamanda musa isa salman Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.